muna yi wa mai girma gwamnanmu shugabanmu godiya ta musamman ubangiji allah ya saka mai da alheri allah ya sa ya maimaita hudu hudu so ɗari ba muna so abin da yi mana na promotion duku mun ji daɗi allah ubangiji ya kara ɗaukaka shi allah ya mai da shi lafiya allah ya saka mai da gidan aljanna mun gode kwarai ni ce head mrs ɗin kundila girls science primary school ta kundila mun gode allah ya saka da alheri